وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاء يكو sha ɗaya ga watan Shaban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin da tara ga watan mai watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ya gamu a masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke kan titin dafe gidan igwai sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لا شيخ مالمي أبو بكر Muhammad ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى إذا أنا بين cikin babi mai kokarin tabbatar da sifa ta hannu da cewa Allah madaukakin yana da sifa ko ku yana da hannu wanda yake sifa ce ta Allah kar a manta a muna karatun sifatullahi asma'ullahi wa sifatihi yanzu muna bangaren sifatu a sifatu malama aqida sun kasa sifofin Allah gida biyu farkon kashi na farko akwai a sifatu subutiya sifofi tabbatattu sannan akwai a sifatu salbiya sifofi korar wanda akori kore ma Allah su Wani duk abin da kaji nasu ya kora to dole ka kore ma Allah shi irin na rashin mutuwa Allah bai mutuwa Allah lam wa dan yulad wahadahu la sharika lahu da sauransu duk waɗannan koriya ake yi su ku a sifatu subutiya tabbatattu suna gida uku gida uku ne akwai a sifat azzatiya subutiya na zatiya sannan akwai sifat <clears throat> alfi'iliya sannan akwai a sifat alkhabariya a sifatu zatiya wanda suna tare da zatin ubangiji shine kamar da aka ambata ilimi Allah na da ilimi sifa ce sifa sabita kuma zakiya Allah yana da kudura Allah na da kaza Allah na da kaza Allah na da kaza waɗannan da kaji ana tabbatar waɗanda da ka ambaci Allah to dole tare da su wanda aka waɗannan sifofi shi a ubangiji duk wanda bai da waɗannan sifofi ba ubangiji bane ba ubangiji bai halittawa ashe khalqu sifa ce za sifa ce subutiya zatiya ba ubangiji wanda bai san bai san komai ba ba ubangiji wanda bai da kudura ashe da al-qudratu da irin al-ilmu da irin al-hayatu irin eh, alkhaliku sifa ce subutiya zakiya an gane sannan akwai sifa subutiya fi'liya ta aiki laila kamar irin Allah yanzilu idza baqiya thuluthul layl al-akhir sauko wannan da ya kai wannan sifa ce fi'liya da ya kai istawa 'ala al-arshi sifa ce fi'liya wa kallama Allah Musa takalima kalamu sifa ce fi'liya an gane ai wannan sifofi na Allah dan da yake aikace sannan akwai sifofi subutiya kuma khabariya ba mu iya ganin su ba mu sanin komai game da labari an kama mu kawai mu yadda Allah na da yadun biyadihi mulku samalaku eh, tabarakan ladhi biyadihi kaga Allah na da yadu balillahi eh, yadullahi fawqa aydihim sannan Allah na da idanu sannan Allah na da saku sannan Allah na da kaza waɗannan labari aka ba mu a Qur'ani ko hadisi kuma mun yadda ba mu da wani abu da mun ka sani game da su na hakikanin su ko mu siffanta masu to dukkan su sifatu subutiyya ne an gane wannan yau muna kan wannan gabar ta mi da Allah dokin sarki na da hannu ko mun gabatar da ayoyi guda goma sha ɗaya wanda sun ka tabbatar da Allah na da hannu a yayin da sun faɗi Allah na da hannu ko yana da hannuwa ko yana da hannaye guda biyu da sauransu amma duka dai ijma'in malamai hadisan manzo sa sun tabbatar da Allah ya hannu biyu gare Qur'ani ma tabbatar da haka nan bad yadahu ne. malam na cikin yanzu kawo hadisai da sun ka tabbatar da Allah na da yadu muna bisa wannan babban hadisi hadisi shahararre wanda duka malaman aqida sun san da shi shine mi shine jayayya ko takaddama ko sa'insa ko kuma muhawara da annabi Adamu alaihi salamu yayi da shi da annabi Musa alaihi salamu a yayin da Musa na son ya nuna kamar annabi Adamu ya yi laifi ya sababa ma aljanna to shi ko eh, annabi Adamu yana son ya nuna ma annabi Musa cewa wannan kaddara ce da ta riga ta riga fata kaddara ta riga fata aka cewa ko ta riga ta tabbata dole sai yayi amma a karkashin hadisin abin da muka mu samu kalmomin da annabi Musa ya wa Adamu da kalmomin abin da annabi Adamu ya wa annabi Musa alayhi salamu na cewa annabi Adamu kai wa Allah ya halitta da hannunai, to shi an muhallu shahidi a yayin da shi ma annabi Adamu da zai mai da rafi ga Musa cewa annabi Musa ka tuna ba Allah fa ya rubuta a taura da hannunai. ya rubuta maka a taura da hannu nai kaga duka an samu da annabi adamu da annabi musa alayhi salamu sun yi ittifaki wajen Allah na da hannu ko ba haka ba wayannan hadisai su muke tafiya kan su insha Allah malam bismillah hadisin mu tashi kai ne hadisi mai namba ta 93 a yau insha Allah shafi na da 99 malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يحيى قال بندار حدثنا محمد بن عمرو وقال أبو موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته فذكر الحديث بطول حدثنا محمد بن بشار بندر كينكو محمد بن بشار بندر ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم ومن من رجال الجماعة دوكا أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه تعالى البخاري Bukhari da Muslim duk sun fitar da hadisi ne sai an eh, wa abu musa da abu musa an kace abu musa da shi da suna da kulli ta bishararuna in kace abu musa a wajen tabaka ta malaman hadisi sun musa kulli ce in ka wata suna ne shine bin musanna kuma sananne abu musa muhammad bin musanna shi ma sikatun sabtun da muhammad bin bashar da abu musa suna cikin tabaka guda tabakatul ashara eh tabaka ta goma cikin jeran giyar ah, masu raito hadisi kenan kala su biyu suka ce haddasana yahaya yahaya ya bamu labari wane ne yahaya yahaya ibn sa'id al-qattan yahaya ibn sa'id al-qattan muna da yahaya guda biyu yahaya ibn sa'id al-ansari wancan wani tabakatu rabi'a shi ko yahaya ibn sa'id al-qattan wannan tabakatu tasi'a to ba ya ansari ba al-qattan kina cikin sika masu kaihi wajen ni wajen tashi mazaje wajen tashi mazaje ma'ana yana ɗan tashdidi sosai bai saku saku shi yasa in ya kai ya kan mutum to ya wasakantu in ya ce mutum sai kare to lalle sai kare haya ibn sa'i al qabbal kala yace eh, hadathna ya haya eh, kala Bundar. Shi Bundar. da دازنا yi kure kenan ce bundar ko Muhammad ibn Bashar shi ne bundar ah Muhammad ibn Ja'far ne. gundar afwan muhammad bin bashar gundar abun musa shine muhammad ibn mutanna qala su bi sun kace ya haya to qala gundar shi muhammad bin bashar shi gundar shi yadda ya zo nan cewa ya haddathana muhammad ibn amri wa qala abu musa amma abu musa cewa ya an amri an muhammad ibn amr akula hadisi muhammad bin bashar wanda shine gundar cewa haddathana muhammad bin bashar حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة أقول أما حديث أبو موسى أبو موسى محمد بن مسنى شيوعي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن يكاول سنتي حدثنا أبو سلمة أم غاني؟ إيهين kawai abin muka so gano a sanadi alayi Muhammad bin Bashar cewa haddathna Muhammad bin Amr amma alayi Muhammad bin Musanna Abu Musa kenan cewa an Amr da an ana ka nuna muna an ana an mu'an'an ana yi hukuncin ittisal ehin idan mutum ya ce an wani daidai yake da ce haddasa wani? ko akhbarana wani? ko sami'tu wani? da sharadin da shi wannan da ce an ba mudallisi bane da sharadin ba mudallisi bane sannan da sharadin wanda ya ce an wani din sun yi mu'asara sun yi zamani tare kila fahimta ha ta kai kila ma dai yayi karatu garai a rajihi an Muhammad ibn Amr daga Muhammad ibn Amr Muhammad ibn Amr din nan mun gabato bayani kai ne cewa saduqun na saduqun na kala shi Muhammad ibn Amr yace haddathna Abu Salama Abu Salama dan Abdurrahman ibn Auf mun san shi ya ba mu labari shi Abu Salama gace an Abi Hurairah daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihtajja Musa ihtajja Adam wa Musa da annabi Adamu da annabi Musa sun yi hujjejeniya sun ka kowa ya kama ni hujja akan wada kai ba daidai ba ne. kai kuma kai ma wada kai wannan magana baka kyauta ba daidai ba ne. qala lahu Musa Musa ce ma annabi Adamu anta abu anta Adamu annabi Adamu kai fa Adamu allazi khalaqaka Allah bi yadi wanda Allah ya halicce ka da hannu ne wa na fi ka min ruhihi kuma Allah bai tura mala'iki ya busa maka rai ba shi da kai ne ya busa ma rai eh wa askanaka jannatahu ya zaunar da kai aljanna ce babu biya lahiya lau amma ka to kaska kamu ga matsala Kasta ya ka hishe mu ba da kan hadisa bi tuli Hadisan da ka ambata har zuwa karshe ne mun san karshen hadisi in mun ka diba wannan sanadi lahiya da wake Muhammadu bin Bashar da Abu Musa tare sun karbo daga Ibn Qaffar lahiya lau tare kuma Muhammad Yahya al-Qattan ya rawaito ga Muhammad ibn Amr in ma ka ce hadinna Muhammad ibn Amr ta hanyar Bashar ibn Bashar ko ka ce ana an Muhammad ibn Amr duk ɗaya ne sannan ka ce haddathna Abu Salama sannan ka ce an Abi Hurairah kawai abinda zaka harare hadisin da shi shine Muhammad ibn Amr eh eh in akwai dan wani abu nan shine Muhammad ibn Amr din na. yana cikin yan gidan Fas an wuce dai lahiya lau ko ba haka ba eh dama sun san muna rankin din su kamar A mai akwai waɗanda suna da sun fasu sun jaraba su da A akwai masu B akwai masu C ko mhm, to Muhammadu bin Amr dan gidan Sina, kila an gane yawwa dan gidan Sina to kaga ya tsallake daidai ga ko ba haka ba eh ya tsallake to Muhammadu bin Amr din nan to koda kuma kana magana to in ka koma Bukhari akwai hadisin Muslim akwai hadisin kuma a layin da babuwa. babu Muhammadu ibn Amr wanda ha ya kawo tangarda mafahim Muhammadu ibn Amr wa annan Yahya ibn Abi Kathir a wurin nan kila fahimta hadisi in ka dangaro ka dangaro zaka samu Yahya ibn Abi Kathir ya karbo daga Abu Salama Abu Salama ya karbo daga Abu Hurairah Abu Hurairah daga Manzo sallallahu alaihi wasallam bagirin da ka samu na Muhammadu ibn Amr a wannan sanadi Abu Khalid da Muslim ba shine ba Yahya ibn Abi Kathir nan shi ko Yahya ibn Abi Kathir tikatun sabtun ina yan gidan eh ila fahimta shi yasa sai ake tabahu taba'a man taba'a Muhammad ibn Amr shine Yahya ibn Abi Kathir Yahya ibn Abi Kathir yawa Muhammad ibn Amr mutaba'a kenan ya gwama ya an gwama hadisi ya koma mai karfi da kasan shi wa haddathana Yusuf wa haddathana Yusuf ibn Musa qala haddathana Jarir عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وذكر الحديث بطوله وحدثنا يوسف ابن موسى صدوق من الطبقة العاشرة قال حدثنا جرير جرير ابن عبد الحميد ثقة صالح الكتاب جرير بن عبد الحميد بن ثقة in ya ba in zai ba a karatu kan sallama gida zai ba a karatu sai ce bare ta ya shiga gida ɗin littafi ne saboda duk komi rubuta ya kai bai yadda da harda sosai sosai ba rubuta ya kai to in ya baka shi a rubuce sai da ɗauko littafi ya baka to babu gyara duk inda ka ci hadisi na haka yake saboda ni saboda yana a wajen karatu wajen rubutu Jariru na abdul hamidi shi yasa duk hadisin da ya taho suna diba ne ga wa ya tsaye karɓe garai ta hanyar rubutu ko bisa katta da shi kace malam hadisi kaza kaga nan zai baka shi wani sawaka ko ba haka ba eh to akwai ɗan tuhuma nan saboda ba da karin har da bunun malamai akwai azabtu daga cikin shurutu sihha hadisi na ingantacce akwai babtu. a karkashin babtu an kace naw'ani ko ismani zabtu sadar wa zabtu kitabi wanda Allah bai hore maka kwakwalwa mai kyau sosai sosai mai har da ba, to duk abin da ya jiya ya rubuta kuma kai ya faɗi sai da bibi littafi ko ba haka ba to jarir ibn abdul duk da dai fika ne kuma yana da kyakkyawan harda amma tun dai ƙarin yaqini bai baka ita kai sai baka ita a rubuce kuma sun yi ta'awun duk hadisan da ya bada su a rubuce sai da bibu littafi ba a samu wata tangarda ba wannan yana daga ciki kila fahimta hadisi ingantacce kenan an al-a'mashi daga a'mash sulaiman ibn mihran an sa a'mash jarir mun kace ibn abdul hamid in kun tuna yana cikin wani sun karoto muna eh inna allaha khalaqa adama ala surati rahman khalaqa adama ala surati rahman ba khalaqa adama ala suratihi da damiri ba ala surati rahman ila fahimta ya tsaya suka rawaito hadisi an al-amash daga amash a sulaiman ibn mihran tikatun walakin yudallisu qalilan ya ta dalisi an abi salih daga abi salih as-samman ehin sai shi amash la yudallis illa an tikatin ko ehin bai da sosai ana ce mai abu salih samman ko abu salih sunan sunansa zakwan zakwan ehin ana ce mai as-samman ko az-zayyat duk gudana zaitu ayan san zaitu mai ko samnu ba mai duk haka duk gudana sai da mai ya kai yana doka mai yana kai kufa in ya kai kufa ya tsayar ya tsaya ba da karatu na wasu kwanaki sannan ya dawo ko ba haka ba ba irin mallamin nan da ya shiga zaure ba a yi ta kawo mai abinci ya mai doki haka nan ba ya dai karanta kuma ya tashi gida shi ne عن أبي صالح السمان الضيات إلى من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzo Allah ya ce ihtajja Adam Musa da annabi Adamu da annabi Musa sun yi takaddama fa kala Musa Musa ce ma Adamu ya Adamu kai Adamu anta khalaqaka Allah bi yadihi ya muhallu shani kai fa Allah ya halitta da hannu nai ونفخ فيك من روحه يبوسى مكة ليلة كيني وذا كان الحديث بطوله بأما حديث حزوة كشي أما حديث انسان أما كتو كشزمو إيهين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد مثله هذا الإسناد ما يتعامل حديث غير نتعزو حدثنا محمد بن بشار شيني وانتن سما وند مكتما بندار محمد بن بشار ثقة ثبت قال حدثنا يحيى ابن حماد يحيى ابن حماد يا با ملاباري إن كنت كنت كلا تن حدثنا يحيى تن يتشي حديثي من لمبا تتسين أكو وانتن يحيى ابن سعيد القبان إهن نوكما يحيى ابن حماد كاجرا da malamai biyu a hadisin Yahaya ibn Hammadin shine ibn Hammadin ibn Abi Ziyad al-Shaybani maulahum al-Basri sikatun sabtun min al-tabaqat al-tasi'a Muhammad ibn Bashar min al-tabaqat al-ashira shi Yahaya ibn Hammadin min al-tabaqat al-tasi'a akula sosai shi ma sika na Muhammad ibn Bashar sika Yahaya ibn Hammadin sika Yahaya ibn Hammad yana auren diyan malami ne wani an malami a hadisin haddasa na Abu ne suriki na Abu Awana ya ba mu labari Abu Awana mun sa akwai musnad na Abi Awana musnad Abi Awana in ana kwantiyarin wajen sika to babu abin da aka shirayi shi inganci illa dai an yi shi suna ko ba haka ba musnad Abi Awana an dai yi shi suna haka wasu kace amma a ce Bukhari da Muslim su asahu sun kace an dai yi shi suna amma in dai sika na to lalle babu kusan littafin da aka ce ya yi shi sika sai dai a ta tare zo zo zo suna son su faɗa ma suna son su faɗa ma dai duka din na ko kuma suna son su faɗa ma hadisi ne in littafi ne ingantacce na da an ka diba da an ka ga ah, to anan ne dole zan sika dun duk abin da yayi cikin abu musnadu abu awana hadisan muslimuna an fahimta yayi musu istikhraj kusa akwai istidraki mustadrak na abu na hakim sana akwai istikhraj akwai al-mustakhraj na abu al al-mustakhraj nawani al-mustakhraj nawani to duk da dai bai ce mana shi al-mustakhraj ba an gano mustakhraj yayi ni an bambancin mustakhraj da mustadrak mustadrak kamar yanzu kai malamin hadisi na sai ka zo ka ɗauki bukhari ka ɗauki muslim misali ko ka ɗauki bukhari sai ka dibi sanadin su حدثنا حدثنا حدثنا irin daidai sanadin bukhari sai ka samu hadisi ta wannan sanadin wanda hadisin da sharɗin bai hito cikin Bukhari ba amma sanadin da Bukhari ya fi tunda ba a ce ai malami guda sai goma ko ishirin ya sani wannan malamin da wannan da wannan da wannan zuwa ga Abu Hurairah zuwa ga Annabi da yace kaza wanda Bukhari ya kawo hadisi ne sanadin akwai iri ne daga wannan daga wannan daga wannan daga wannan daga amura daga manzon sallallahu alaihi wasallam da wani hadisi wanda duk babu cikin bukhari har guda an babu hadisin cikin bukhari sai ka kawo shi in ka kawo shi sai ka ce wa huwa ala sharri bukhari in sanadin akwai cikin bukhari ko an gane mustadrak mustadrak hanyoyin bukhari kaddi ka kawo hadisan da babu cikin bukhari ko hanyoyin muslim ka kawo hadisan da babu cikin muslim haka hakim ya ce zai yi duk da dai sun ce bai cika sharadin ba ya ya dan samu matsaloli wata rana sai ya bi hanyoyin kuma ya kawo hadisin yace sahihul isnad wa lam yukhrija ba su hidda shi ba kana dauko buhari ka ba ka gashi gashi shi sun hidda shi shi yana saki ko ba haka ba to haka ya samai da yawa sannan wani lokaci yana bin sanadi sanad sanad sanad sanad da ce irin sanadin bukhari ali ba ce ayya ba irin sanadin bukhari ba cikin jeran da akwai wani wani babu cikin bukhari ina fahimci wannan kaidan eh da wasu ba shi gozora sai dai karatu ya tashi mai kama da wannan ayi ƙara bayani to me mustakhraj aksu hada akasin wanga in da zu mustadrak hanya abguda amma lafazin hadisi daban-daban to shi ko wannan sai ka zo ka ga hadisan bukhari misali ko hadisan muslim su hadisan gundarin bakin ka ce ba ka biya hanyar bukhari mallamai ne kana da naka mallamai har zuwa ga abu hurairah misali ba hadisi ina mala bin ya shi a shi a hadisin farko ba wani ta shiga Umar Alkama wani ta shiga Alkama ya haya ibn Ibrahim at-Taymi ko wani ta shiga ya ibn Sa'id al-Ansari ko ya ibn Sa'id al-Ansari ya yada shi inda kwasan shi tare san shi ko an ruwaito shi ta ya haya sai ka ce to kai kana da wata hanya fresh wanda za ka tafi ta fada kan ya haya din nan ba ta layin Bukhari ba ba ta layin wani musulmi ko wani kaza ko wani taka hanya ta lahiya lau sai ka ji ta amma in ka ji ta ka kawo nassin hadisin da a cikin bukhari an gane hanya daban hadisi iri guda mustakhraj shi kuma hanya iri guda hadisi daban mustadrak kila fahimta to malamai yan kwankwanto ba tare da abu awana ya faɗi ba sun fahimci da sun kai comparing da musnad na abu awana da musnad na sahih muslim muslim ba bukhari ba sai muslim da sun ka istikhraji dina duk hadisan muslim na ya koma kawa amma tashi hanya kaga dole sun so ingantattu dole hadisan ingantattu to tashi hanya amma hadisan dama akwai su ko ba ta hanya abu awana ba hanyar musu akwai hadisan to in ko ka ce ma muslimu e sahihi to baka ce ma nashi sahihi tun da suna su dai na suna an fahimci bambancin ko abu awana fika ne kwarai da gaske suna da musnad nashi shine suka ce istikhraji na ga muslim ko da bai ambaci muslim ba hadiba sosai ya ayyuka hammada din ta da muka ambata shi asurikin abu awana yana aure diyas abu awana shi sa in ka cikin tarjuma ta yahya ibn hammadin sai sun kai suna suna suna sai su ce wa huwa khatnu abi awana khatan in ka an ce khatanu kha da ta da nunu wanda ka ba ya kawo shi a khatanu ɗinka an gane akwai khatun kun san larabci yana kan bambanta in ka bashi in namiji na ka bashi diyarka ko ko in mace ta ka auren ɗanka ita ma sarko ka ta ko ina jan ka bawo shi sai sai sarkuwa ta turiki na sarkuwa ta ko mhm. shi ya baka kai ka bashi duk su surkin na. to amma larabci na dan bambanta in kai ka bashi akwai da aka cewa in shi ya baka akwai da aka cewa to wannan khatun din la ma'ana shi ya aure Yahya ibn Hammadin shi ya aure diyat Abu Awana an gane ai an an Sulaiman daga Sulaiman wa Sulaiman din yace huwa al-amashi ne amash bi hada al-isnad mithlu irin wannan isnadi na sama da da wannan isnadi sai ka mithlahu irin wancan larabcin na sama yace mahaba adamu kai ne fa Allah halice ka da hannu nai ya busa maka rai da ruhi nai ya shigar da kai aljanna ce kuma ka to kai mana haka an gane har zuwa karshe قال أبو بكر قال أبو بكر هذا الباب قد أمليته بتمامه في كتاب القدر قال أبو بكر فكليم الله موسى خاطب آدم عليهما السلام شفاها أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو مخطوط بين الدفتين من إعلان الله جل وعلا عباد عباده المؤمن من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده قال أبو بكر أبو بكر يتشوى أبو بكر محمد ابن خزيمة ابن إسحاق ابن خزيمة شي من الثاني شي أبو بكر أنا كل يأتيتا أنا يمي كناية أبو بكر سننسى محمد ɗan Isihaka ɗan Kuzaimata ciwon da muka ibn Khuzaima muna jingina shi ga kakanai na ko da yawa ana jingina mutum zuwa ga kakanai da saboda kakan ya yi shahara ko a yanzu muna da jikokin shehu ko ba haka ba ko kodiyar shehu ka san ko tazara tsakanin da shehu da akwai mutum shidda bakwai in ba a samu goma ba ko eh to kamar misali irin haka Allah sai a jingina zuwa ga family name kamar da ko tura suna wannan saboda kila wannan sunan ya shahara shi an ka sani ibnu khuzaima kenan saboda haka ce masa ibnu kuzaima ka jingina shi da kakansa ka ce masa abubakarin ka mai kunya ka ce mata muhammad ibn isa ka faɗi suna da sunan babanai kala abubakarin abubakar ibn muhammad ibn kubai mata yace hadal babu wannan babi wannan hadisi na wannan babe kad amlaitu hudun na rubuce shi bi tamamini duka nayi na rubuce shi fi kitabul qadar kitabul qadari na kawo shi can duk wanga hadisi a cikin kitabul yana cikin hadisan da aka sa na kaddara ya ya musa eh ba kai na ba Allah ya magance ya magana da shi eh ni na ba kai na ba Allah ya rubuta maka at-taura da hannu ne eh ni na a cikin at-taura ba a ce ma Adamu zai sabi Allah ba zai wanga aiki ya ce eh, an ce ni tsakanin da an ka tsakanin a aiko ma at-taura ko tsakanin annabi eh, Adamu ya wannan aikin da an ka ce zai yi da rubuta wannan da hinda an ka ce zai yi ya tsakanin su sai ce an rubuta lahin kamun ya shi da shekara arba'in ce haba adam haba musa abinda an ka rubuta cewa lalle lalle zan yi shi kamun a yi halittan da shekara arba'in an ka rubuta zan yi shi sannan kuma yanzu ya riske kace ka zo ka zargar eh kaga ana ya kamata a sa cikin abinda Allah ya kaddaro wannan hadisi ya sa cikin babul qadari shifa'ul ali fi masail al-qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lil na Sheikhul Islam Ibn Qayyim al ya fayyace hadisin ya mai shari killa kwata cikin littafin gashi ba karanta ya zamu yi ba amma yana da kyau malamai su bi dai yana da fa'ida sosai kwarai da gaske bajin kai ne yayi mai albabu salisu fi zikri ihtijaji adamu adama wa musa fi zalika wa hukumin nabi sallallahu alaihi adama salawatullahi wa salamuhu alaihi yace babi na uku mai magana kaddara game da jayayya ko takaddamar da Adamu ya yi da shi da Musa da hukuncin da annabi ya yi na cewa mu annabi Adamu shi da gaskiya sai ya kawo hadisin duk na yana jin ya kai wajen peji goma ya kawo to kaga kan hadisin ga guda abin na da yawa sosai kwarai da gaske kuma ya hidda shubobin da akwai don abin da zaka saurin shubhar da zaka saurin samu a ashe mutum na ilahi ya ce haka Allah kaddara to yanzu barawa in yayi laifi ko ya saci kayan kai ka tare shi bisa titi ya ce to Allah ka hankuri haka Allah ka daro ni ce baka tuna annabi Adamu da annabi Musa ba shi ma haka an kai ko ba haka ba to ya zaka ba shi fassara hadisi ya gari. to shi na malam ya tsaya yayi fashin baki game da haka gwargwado ya yi fassara da duk wanda sun ka biyo ba gare gare ta a komawa kuma ya samu ya samu hasken wannan fassara ta wajen sa ibn taymiya shaykh islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi ku ya kara ya kara aujuhu daga cikin da abinda muka ambatawa babba da bana fada ambata dan guda daga ciki shine ne shine nan annabi adamu ba yana hujja da kaddara akan sabon da yayi ba yace ba hujja ba a hujja da kaddara akan kayan sabu ka kan hujja da kaddara ba a yace yana kafa hujja akan musiba da ta sale su da kaddara laihi ba a ba a kafa mai kaddara amma musiba ita aka ce makaddara kila fahimta don ku fahimci siyaki din shi ni annabi Musa ka kuka ni yake jin haushi eh am tambayan ko am fahimtun bambantu guda abin da yake kuka hitowa ta aljanna shi an bakin ciki ne shi addamuwa damuwa ta yi duk duk waɗannan abubuwan da ya gabatar shi hida ta duk da haka kai ka za a kore mu aljanna fitar da su aljanna musiba ce to shi na haka sun ya nuna mai cewa kaddara ta Allah ya rubuto dama ba cikin aljanna za mu zama ba har abada sai mun yi da komai ta da komai ta ta kalanda illa kawai ba a ta aljanna sai da sanadi sai Allah ya kira sanadin sanadi aina ko da iska ya zo ya iska ba <laughs> ya ba na rawa sanadi aina Bishi Allah shi kuma bai abu haka kaddan saboda ni saboda Allah yana son hujja ga komai kina son ya kama ka da hujja a zo da ce ba annabi Adam ita da kai da yanka duk gaba da ku ita ta Allah ni mun kai ba kai koyin ba haka ne gara ma a Allah bai haka Allah bai haka so ya kai da hujja shi yasa ko nan gidan duniya ya aiko mana annabawa da manzanni ya ba su littafi ba dare ba rana suna karantar da mu dumi da Allah ya kuna mhm. li Allah ya kulli nasi ala Allah hujja don kan mutai can lahira Allah to kace a bauta baka turo mana kowa ba wanda ka gwada mana bauta sai kace ayi ma kaza ba mu san wanda akai ba Allah kace ka asaba ba mu san me aka da haka nan ba ina mun kai sallah ina mun kai azumi ina mun kai ina mun ka san dan magiro da wani da wani ba ubangiji na ba to mu gane ba mu da hanyar da muka gane wannan to sai turo muna manzanninsa ya saukar da mun littafinsa suka ta tsayin daka ba dare ba rana in wani manzo ya wuce a kawo wani manzo in wani manzo ya wuce a kawo wani manzo fa aka kai ga manzon karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ni shi ma bayan su da yake ba a basu haka nan ba an kai al-ulama wa warasatul anbiya saboda ni saboda kakka shi Allah kuma Allah ba hujjaci shi ko ba haka ba to don haka na ya kasance nuna ma annabi Adam ka sanya nuna ma annabi Musa dama dai wannan abin da kakka kun hon baki kana hasana kaddara ta Allah Allah lalle sai mun isa aljanna ka abin da aka magana na nace ita sanya na tuni wannan kaddara ta sanadina ba ko zargina da abin da dama Allah kaddaro za a yi sanadin sai ya biyo ta hanya ta kana zargina kan wannan yace to yanzu nan annabi Adamu nawa annabi Musa hujja akan musiba da ta same su shi an kaddara ba kaba'ir ba ba sabon da an kai ba a fahimta yace waɗanda ka cewa hujja da sabo akan wannan hadisi yace ba hujja ta ba an fahimci wannan sosai amma dai ku samu wannan littafi shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal qadar wal ta'ali an tambayi Muhammad bin Salim, al da Muhammad Nasir da Albani a wurare daban-daban wani littafi suka ba ɗalibai shawara na karatu abin da ya shafi aqid abin da ya shafi bangaren al-qada' wal qadar al-qada' wal qadar wannan wa antu min al-qadar khairi wa sharri. dukkan su sun ba da amsa a wurare daban-daban na cewa shifa'ul alil fi masail al-qada'i wal qadar wal hikmati wat tali suka ce bai da na biyu bai da na biyu littahi na tilo guda a wannan kadiyar wannan gabar cikin arkanul eh, imani guda guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari ولم الآخر جزاك الله خيرا ولم الآخر sannan wa tu'minu bil qadari khairi wa sharri to na shidda ɗin nan suka ce wannan littafin guda su fata in ka ko wani ya ishe ka in dai batun kaddara ishe ka kila fahimta to Allah ya samu gani malam shi kala Abu Bakarin Bakarimullahi Musa abokin magana Allah annabi Musa daba Adama yawa annabi Adamu magana alaihi wassalamu da Musa da annabi Adamu din duk aminci ya tabbata gare su yawa annabi Adamu magana shifahan baki da baki shifahan baki da baki na cewa annallaha Allah kalaka wushi halitti Adamu din biyadi da hannu ka san ko inda kure yake ne ya kamata annabi Adamu ya gyaran kure kure akida ne ya kamata ce tunda in yana yi mai wani gyara daban wanda ba ma shi dole ba to ga ma ta mai gyara inda ya sako inda Allah bai da hannu a jingina ma Allah abinda abba da zai ce haba annabi haba Musa Allah haka jingina ma hannu haka bai fara ce mai sannan kuma irin zama annabi Musa lahi masanin Allah ya ambata cewa Allah na da hannu kai ka san magana tabbatacce ta sannan kuma gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hikaito min labarin a wajahi nani a huska na tabbatar da labarin na huska na tabbatar da labarin ke na ittifaqin annabawan Allah daga na farko su har na karshen su annabi Adamu shi na farko annabi Muhammad shi na karshe sun ittifaqi Allah na da hannu to ka to ka kore wannan hadisi to mi kai Allah ya samu gani wa nafaha fihi min ruhi ya busa masa rai da kai mun fahimci wannan kadiya ko busa rai ga annabi adamu dukkan wannan da duk sauran wata halitta mala'iki aka busowa ya rubuta ya busa ya busa masa rai ko summa yusalu ilayhi al-malaku fa yanfahu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin ko bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'id eh kaga dukkan mun mala'iki aka turo ya busa masa rai ya busa mana rai amma bandawa amma banda annabi adamu da annabi isa kuma ko ko dalili eh dalili annabi musa annabi isa alayhi salam to ko eh dalili aya ko hadisi shi ya jafar ina jin ba shi yace ni na ce ba ko ya ka ko hadisi amma ya kamata ka mana aya suna suna cikin ko maryam <laughs> ko fa arsalna ilaiha fata masala laha har zuwa karshen aya kila an karanta ana samu ko mhm. li ahaba laki gulaman قالت كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بديا wannan kissa karanta ta malaika busa masa sai mai busa masa amma ai kai man karatu kai abinda muka bukata nafsi ko aya eh eh eh wa waito wai wa maryama ibnata allati ahsanat farjaha fa nafakhana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ko wace ta diga wata kira'a wa kanat lil qanitin shi ne malaka sai tuna diga sun ce min ruhina fa nafakhana shi to ai dai Allah ka san wannan da yan tafsirin jalalin to ce fa nafakhana muka busa masa rai litta'zimi nafsihi sun je mu kai don shi Allah wai Allah yakin da ta'azimi nafsihi ba haka bana ba haka bana Allah umurni ya bai ko ba haka amma akwai wanda ya aikin ko ba haka ba amma Allah ya bada umurni inda shi kadai yayi ba aikin kowa ciki sai kai wa nafaqatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin eh amma yayin da ya bada da umurni aka yi shi ya bada da umurni shi ya bada da dama shi ya halitta yana da ilmu yana da kitabu yana da mashi'a yana da khalqu a lokaci guda amma ya sa wani ya yi tawalli wannan al'amari sai ce fa na faka na fihi bi ruhina sai ya jama ai mun san wasu kaida wannan kuma haka sani ba eh to wannan kenan ina jin dai magana malam alhadu ta duk da dai bai ba mu hujja ba sosai <laughs> amma dai amma da mutum mu ci gaba da bincike shi annabi asam sun ne kai a da sa ɗaya ne an fito Allah ya ce inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu yace mata la isa inda ka mata ne adam iri guda na ba bambanci to tamthiliya ina take ina sun kai kama eh? <laughs> ina sun kai kama ni Allah ka san inda inda Musa inda Annabi Isa yayin ne da Musa inda inda haka nan daya amma isa na da uwa eh? shi Allah ka nuhi a wurin wannan adadi kira kai kai ka gano haka nan kirga ki kai amma isa na da uwa shi ni ce na sani yayi amma isa na da uwa to nan misalin ɗaya na nan da aka sa faɗi na'am misalin da Allah ka sun ya buga mai ina na sak annabi Isa ya kama da annabi Adam sak da kafa ba aja eh. na'am me ya bambanci su kawai fadi me ya bambanci eh. a misali inna masala isa inda Allah ka masala Adam

shi isa kun faya kun ko wallahi amsa ga tayi daɗi ba amma babu ɗan kani in eh, haka maka lau na'am bai yiwa ce mai bai da uba nan ma wani ya faɗi wannan ita ma wannan wannan point akwai shi ko in dai annabi isa ana bauta mai don bai da uba to ya ga adamu kenan adamu ya Tun da shi annabi isa yana da uwa ma in dai rashin uwa rashin rashin babu wanda ka zo ta hanya ta shi kasa gaban Allah to annabi Adamu iyaka khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun shi gara ma Isa na da uwa amma har yanzu abin ya hito dan wani abu amma dai gaskiya an yi bari mu dan yi sabani hmm. قال أبو بكر فكريم الله موسى خاطب آدم عليهما السلام شفاها أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو مخطوط أكن أبن ذيك ربوشيك بين الدبتين فكان بانغو زوا بانغو للتاهي من علام الله جل وعلا na ilmantar wadda Allah ɗaukin sarki yawa ibadahu mu'mina bayi ne mu'minai annahu khalaqa adam ya halicci annabi adam alayhi salam bi yadihi babu cikin qur'ani tsakanin bankon harko zuwa bangon karshe tsakanin fatuwa zuwa rabbil nas babu wannan saboda ka akwai ina jin na so a ce na mun shiga wani babu shi amma dai gaskiya lokaci yayi sannan kuma abu na gaba duk da dai ban tuntun mutane masu masallaci ba kamun abin yanzu zai na dan shawarci malam Abdurrashid shi da kusa garan ina da tafiya wanda ta faɗo a ran Juma'a ta tafi na so a ce na yi yau na yi Juma'a Juma'a ina jin yau muna nawa ga wata watan musulunci sha ɗaya to rana wata yau nawa kenan kaga ya ya wuce rabi abin da ya rage sati ɗaya zuwa ɗaya a karatu ɗaya ko biyu to son ni a ce rana wata yau ko in ce sati na tahe idan mun yi juma'a mun yi ibada mun yi gudu gudu cikin zuwa satin nan dai ehin sha sha tara ishirin ishirin da wani abu ina da lokacin da muka muwaɗa ran talata zai zama ishirin da biyu ko ishirin da biyu kaga sura sati ɗaya da muka ce rana wata yau muna sha nawa sha takwas asabar sha tara lahadi ran ibana ana ishirin hattani ishirin da ɗai talata ran muwaɗa ishirin da biyu in muka yi muwaɗa da nan zuwa sati guda ya rage kamata ya mu rage to na so a ce mun yi karatu na sati mai tahe nan masallacin sauran kan za mu yi amma sai faɗo daidai ran na an jima akwai uzuri to shi yasa ban sani wasu malam sani malam sani man kana dina liman kina ganin kina za a yi uzuri ko ah, mu rihi karatu yau nana kina yi hakuri tun sai ya zan amma sauran kasu duk za mu yi kuma karatu biyu zai zama kila sauran karatu tikka. ehe ayi hakuri sai mu rahina nan insha Allah abinda muka yi Allah sa masa albarka ah, in Allah so da an sallace da sai mu dawo da wuri in dan wasu ba da shara duk da za a yi matsalar ruwa musamman madiyar ta inda muke wurin katon bulugul maram da wurin katon motsa gaskiya ga damana sosai wa sosai in ta yi ta kama mabiyar na da wai shiga kwarai da gaske to sai suka ba da shawara to da a ce gaba ɗaya ba a dawowa ya kamata inda akwai hanya su a mai da karatuttukan su ibada da kitabun tauhidi shi su waɗancan abari ta hanya ta samu to haka dai aka yi ta bada da shawarwari da yake mun ba wasu sun ba da shawara a ɗage karatun na mabiyar ta zuwa wasu wurare to amma mutane masallacin kusan ba su ba da goyon baya ba suka ce a bashi na yafi shi, dai in lokacin damuna ta yi a yi in damuna ta wuce a ganga amma dai har muna cikin shawara insha Allah na kula halin ina da nan za mu sai a sa alama mun tsaya babi ƙarshen babi na goma sha ɗaya shafi na ɗari cicicin insha Allah in ka dawo to sai mu ci gaba insha Allah abinda muka yi Allah sa masa albarka inda muka yi kurakurai Allah shi gafarta mana yan mu musulmi waɗanda ke ta bukatar mu suna bukatar addu'i Allah kai ne mai biyan kai ne mai biya bukata kai ne mai karba addu'a kai ne mai karba kira ya Allah mun kira ka muna roƙonka muna tawassuli da dukkan ibadunmu muna tawassuli ga wannan karatu da muke na aqida Allah ka ga musu bukatotun su Allah duk wanda adda bukata ta alkhairi wanda muka sani ko da mu sani ba Allah ka biya masa Allah duk wanda adda matsala ko wani fargaba ko wani tsoro ko wani abun da ka tunkaro shi na bakin ciki Allah ka yaye masa Allah ka yaye masa Allah wanda adda lafiya Allah ka kara masa wanda bai da lafiya Allah ka bashi wanda adda wanda yi cikin al'amari na zaman duniya ubangiji Allah kara yarwata masa wanda a cikin matsafi ubangiji Allah ka sauka masa wannan gwamnatin da muka samu canjin ta ubangiji shugaban Allah ka ja hannu ne zuwa ga shari'a Allah ka bashi sa'a ya shugabanci mu ce madalla Allah ta hanyar mulki ne Allah karfafar da musulunci ka karfafar da musulmi Allah duk abin da alkhairi al'amari mai kyawu Allah ka sa shi ko da bai so ba Allah ka haɗa shi da abokan shawara na kwarai Allah duk wani abu na magudi ko wani sharri ko wani abu da aka kun aka kulla ubangiji Allah ka warware muna Allah ba mu da wani sai kai Allah kai muna magani Allah kai muna magani Allah ka tsaya ka musulunci ka tsaya ka musulmi musulmin mu na duniya gaba ɗaya a duk inda suke na gida da waje wanda a cikin matsaloli Allah ka yaye musu wanda ke cikin wani yunwa ko wani kasa ko wani kisa ko wani abu Allah kai musu magani mu da annan kamar muna ganin muna cikin zaman lafiya to Allah shi kara mana zaman lafiya Allah shi da budi yan uwan mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah shi gafarta musu wayanda an rayu a asibiti Allah ka ba su lafiya wayanda an lafiya lau a gida Allah ya kara muna lafiya Ba sani ba ko akwai wani bayani babu tambaya to shi kenan babu tambaya insha Allah to Eh, malam Mustapha na tunani akwai wata muhadara da za a yi wadda ita ni zan yi ta amma sai Juma'a ta sama ina jin Juma'a wadda ita daga ita kila za a ce ita daga ita sai azumi ko za a yi ta a masallacin a can Mamera a Namira ina jin mafiya da sun san makarantar Namira can an sha laccoci da yawa Dr. Sani Abdullahi Jos ya yi lacca ko bara a can eh yanda yayi yau ma'arafa eh Dr. Sani Abdullahi Jos Sajin Malam Idris ya taɓa lakta can wurare dai an san shi dai nagara an san ta a cikin dai mabera insha Allah dai ku da dai ba wai mu ne karatu ba daga yau kila za mu kara wannan sanarwa lokacin da za mu rage karatu na karshe musamman a wajen karatun bulugul maram da muwaffa malik insha Allah za a yi lacca a wannan lokacin Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik